أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uh, <clears throat> Today is the 5th of Ramadan the year 1437 after the hijrah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam the day corresponding to the 10th of June 2016 uh, today Allah is informing us that he knows better those who have gone astray and he knows better those who have received guidance. this verse is very important in that it will redefine human behavior towards another human being. It's Allah who knows who is on exactly the straight path and those who have deviated from him in the hidden. But what is obvious, that one is plain to everybody. That's why we have to understand the difference between Muslim and Mu'min if the two words come together. A Muslim is one who apparently has submitted himself to Islam. That is a Muslim. And a mu'min who is the faithful is the one who truly in his heart believes in all what Islam entails. It means somebody can be a Muslim but truly in his heart he doesn't have faith. And also somebody can be a mu'min, he has faith but outwardly he is not presenting his, he is hiding his faith. Somebody can be faithful, believe in Allah, the Prophet, and everything in his heart. But outwardly, he cannot confess. So in Islam, when somebody says he's a Muslim, we treat him as such, irrespective of what he harbors in his heart. We treat him as a Muslim without trying to know what is in his heart. Allah knows that. And Allah is going to recompense him or going to reward him according to his intention. We don't look into the heart of people. Likewise, somebody can be mu'min, have faith, but will not confess among Muslims, even though he has faith. He believed in Allah, the last prophet and everything. Because he didn't confess, he's not a Muslim. And he will be treated as a non-Muslim. Because the religion of Islam is based on what is apparent. It's a judgment based in, on what is apparent, not what is hidden. So you can have faith and you will not be treated as Muslim if you don't confess to Muslims that you are a Muslim. You can have no faith and be treated as a Muslim if you confess to Muslims you have faith even if you don't have. This has to do with the outward law, Sharia of Islam. But on the day of judgment, Allah will judge people according to their faith and their deeds. That's why, that's why, if you see somebody on the wrong path, try to call him in a best way to the righteousness. And if you see somebody doing righteousness, does not mean, does not mean he's going to end up in paradise. The Prophet ﷺ said, a man can do all the good things until when it becomes the length of an arm for him to enter paradise. Then his book will overpower him. That is, what is decreed on him will overpower him and he will do the works of those who will enter hell and he will end up in hell. Likewise, somebody will be doing good bad things until when it is just about an, an arm's length to enter hell, then he will do the works of those who will do righteous deeds and Allah will forgive him and put him in Jannah. So what, what this ayah calls Muslims to do is to be humble. Yes, there are many people astray, but we should be very careful on how we address them. We should be uh, nice in what we call. We call with husna, with the best way to call people without judging on people. You cannot judge somebody is of paradise or of hell on earth. It is not your job to do it. It is Allah's job to do it on the day of judgment. All what you do is to show people this way leads to paradise. This way leads to hell. But you don't know among the people now who is going to hell and you don't know who is going to the paradise. Except, the exception is except those from which specifically the Prophet ﷺ has mentioned by name that they are part of, they are going to paradise. You cannot say that on any other human being. Only Allah knows. So this ayah is supposed to make us humble and to be more fearful of what we do and to treat people with just an uh, equality and to respect human beings and to respect the feelings of human beings when we are preaching. Because you, the preacher, you don't know how you are going to end. The one you are preaching to, you don't know how it's going to end. So when we preach, please, let's preach with the best way to attract people to the beauty of this religion. And you always pray to God to support your faith that you end well. This is a very good prayer. In fact, the Quran came, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ You always ask God, pray to God that He will not deviate your heart from the truth. It's very important. May Allah guide us to the straight path. Amen. And uh, the next verse will talk about Whatever you do, the mention, the mere mention of God, Allah, is a big worship which Allah loves so much. And that Allah is trying to introduce a new topic in which that when His name is mentioned, when His name is mentioned is something which Allah likes. So Allah is trying to revoke the argument against polytheists, pagans who don't want Allah's name to be mentioned when we are sacrificing or slaughtering animals. They think one is either trivial or not needed or not important because Allah's name is mentioned. So Allah will come with arguments and verses to show the importance of mentioning Allah in anything we do which is very important. May Allah guide us to the third path. Uh, today, uh, Bismillahir Rahmanir Rahim, yau Allah ya kawo mu hudu a uh, biyar ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da goma ga watan Jun shekara dubu biyu da sha shida. To, yau Allah na gaya muna inna rabbaka huwa a'lamu man yadullu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wato inna rabbaka lalle fa ubangijinka huwa a'lam ya fi kowa sani ai alim shine wato masani man yadullu wanda ke karkacewa an sabilihi daga hanyar shi wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah ya fi kowa sani da wanda suka shiru fa yujazi kullan minhum sai Allah ya saka ma kowa daga cikinsu to wannan aya abinda take kokarin nuna mana shine kullum mu saka tawadu'i a cikin al'amarin mu da muke duk yanda ka ga yanda mutane suka karkace duk nisan karkatan su baka san yanda za su kare ba kuma duk yanda ka ga mutane akan hanya kan manhaj duk yanda suke rike da shi baka san yanda za su kare ba Allah kaɗai ya san wanda ke ɓacewa daga hanyar shi kuma Allah kaɗai ya san wanda ke tsayawa a kan siratul mustaqim to nan akwai bambancin musulunci da imani da mumin musulmi shine wanda ya kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan musulmi ne in yi ta a bayyane mutane suka ji aka ba da shaida shine musulmi to amma shin ya yi imani da cewa illa ilaha illallah ya yi imanin da cewa muhammad rasulullah wannan imanin da gaske a zuciya shi ɗayan biyu zai yi eh to kaga zama muslim mu'min zai iya zama a'a ya zama muslim munafiq munafiki amma dai duk musulmai ne ake kiransu hukuncen hukuncen musulunci duk ya hau kansu su biyu zai kuma a samu mutum yana da imani cikakken imani amma kuma bai yi ikirari ba a gaban mutane kun ga wannan mumini ne amma ne ya tumu imanin yana koyi imanin shi to wannan ba musulmi ba ne a zahiri za mu mishi mu'amalan me kafirai za a mai ba za a auren mishi da ɗaya ba ba za a ciyan kan shi ba ba za a yi domin kafiri ne har yanzu da bai bayyana musuluncin shi ba amma a cikin Allah ya san mumuni ne to wanda kuma bai yi kirari ba shine kafiri to musulunci kullum zahiri yake bi zahiri in mutum ya ce shi musulmi ne ya kirarin la ilaha illallah ba ma binciken zuciyar shi in mutum kuma ya ce shi kafiri ne ya ki nuna musuluncin shi yana nan kafirin ba mu duban imanin shi to amma me a ranar tashin kiyama Allah in zai zo ma mutane hisabi shi Allah ya san mumuni kuma ya san kafiri shi yasa kenan yadda muke abubuwa da wayanda suke da saɓani da mu rabu da mu yi shi da takatsantsan domin baka san makoman mutane ba wayanda aka san makoman su sune wanda nassi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wane wane dan aljanna ne wane wane dan aljanna ne akwai tana manzo Allah yana bayan nama sahabbai irin siffofin wanda suke shiga aljanna ba hisabi sab'una alf min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisab sai wani ukasha ya tambayi annabi ya roki Allah ya sa shi cikin su sai ce kana cikin su sai wani ya tashi ya ce ai ukasha ya riga ka to shi kun ga shi dan menene na biyun da ya tambaya fa ilimi na wurin wa wuri na wurin Allah kun ga ukasha da ya sauri ya nika ga alheri ya gaggawa kun ga me ya samu ya samu aljanna ba da badaru bil a'mal fitan ku gaggawa da kaji aikin alheri ku yi gaggawa ku yi aikin alheri kafin fitina ta zo ba ka iya yin shi kana gani ba ka iya yi ba a jira to Allah ka ya san makoman mutane Allah shi ka ya sani duk yadda ka ga mutum ya karkace baka san da zai kare ba duk yadda ka ga mutum kuma yana kan gaskiya baka san da zai kare ba ilimi na wurin wa yana wurin Allah saboda haka ashe dole ayi tawadu'i ayi tawadu'i kwarai da gaske game da al'amarin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai yi aiki aikin ɗan ah, mutanen aljanna sai ya rage zira'i daya ya shiga aljanna wato da shi da mutuwa saura zira'i daya sai kuma zai aikin aikin yan wuta ya shiga wuta domin littafin shi ya riga ya shi haka nan kuma ɗan wuta wani yana aiki ɗan wuta amma littafin shi ya rinjaye suna yarge da zira'i ɗaya shiga wuta sai Allah mai da shi aljanna domin Allah ya rubuta ɗan aljanna ne ashe kun ga kenan mutum dole ya kankan da kanshi gaban ubangijin shi shi yasa kullum ake son mutum ya roƙon Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi aw sabbit qulubuna ala al-iman ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah ka karkata da dukatanmu daga imani domin zukata suna hannun Allah yana juya su yadda yake so ma'ana kenan mumuni ya zama mutawada yana tawadu'i da kankan da kanshi game da abin da yake kira mutane bil husna ta hanyar laluma da kuma lurarwa ba ya musu tsiya ba ya wofantar da su ya musu dariya domin wannan da kake wa dariya baka sani ba shi zai kare cikin gaskiya kai da kake mai dariya kuma kai ne in littafi ya canja sai ka zama kai ne cikin wuta wa iyazu billahi ashe wa'azi dole ya canja ba sufriya wato izgili da mutum dariya da mutum wulakanta mutum wato nuna mishi shi ma jahili ne ba a nunawa kuma wanda ya nuna ma wani jahili ne kusan wani abu sai Allah ya nuna ma jama'a duka cewa shi ne jahili sai Allah ya nuna miki kowaye shi sa in za a yi wa'azi a yi shi a hankali sannan kuma wannan ya ba da raddi ga wa'yansu da suke cutar jama'a mabiya za a nuna muku mutum wannan salihi ne ai su ne na kusa da Allah har a zo ana mishi abubuwan da bai kamata ya dan adam ba ana neman albarka a hannun shi ana neman kusantan Allah ta hannun shi to shi wa gaya muku shi yana kusa da Allah wa ya gaya muku ba yana cikin wayannan ba kun ga alamun zahiri yana aikin kwarai ba ku san yadda zai kare ba wai har a kai a ce za a sayar ma mutum makulli na aljanna ya shiga za a bashi a a sai yake za a baka kyauta za a iya kwacewa kuma makullin aljanna waye zai baka makullin aljanna da shi kan shi bai san masir bai san karshen shi ba Allah ka san karshen mu saboda kullum kun roƙon Allah mu yin roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu akan wannan imani kuma ya ɗauki mu akan wannan imani kuma ya samu aljanna haka za a yi ta yi har Allah ya ɗauki rai amma ba ran da za ka ce gashi kai ka tsira Allah shirya da mu to lamma shi ce lamma na hatu ala an ittiba'il mudallin wa adhada hujjahum fi muhamsamati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa athbata annahu alhaq wa la mubaddila li kalimatihi fa amara almu'minina bi ittiba'iha وخص منها بالذكر أكل ما ذبها وما يقال عند الذبح lokacin da Allah ya hana min ittiba'il mudallin daga bin fatattu a can ya nuna mafi yawan mutane in ka bi su zaka bace so ya haƙƙi hana mutane su bi fatattu shi yasa in kana yin addini kuma ga nasu ya zo da shi kana yin shi sai ka kuma mutane da yawa ba sa yi kai ba ruwanka ka rike abin da ka sani domin ka ce ka bi mutane za su batar da kai daga me daga hanyar Allah to da Allah ya hana kuma Allah ya wato rushe hujjojin masu bukhasama wato masu jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da gaskiya kuma ya nuna shi gaskiyan nan ta littafin nan ba ta canjawa kalmar Allah ba ta canjawa to sai umarnin mumunai da su bi littafin Allah kuma a wurin bin littafin Allah sai ya zo ya keɓe bi wato da ambato cin naman cin yanka da kuma abin da ake faɗa lokacin da za a yi yanka faƙala fakulu فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين to الله Allah ce fakulu mimma zikra smullahi alaihi saboda haka tun tunda za mu mutum ku bi littafi saboda ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi ai zubiha alasmihi abin da aka yanka akan sunan Allah kafin yanka a ce bismillahi Allahu akbar in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance da ayoyin Allah kuna imani wato ku ci abin da aka yanka da sunan Allah kun ga ubangiji yanzu ya fara ba mu umurnin abin da za mu yi umurnin cewa in an yanka abu da sunan Allah ku ci wato sai wannan ya nuna kenan akwai waɗansu shedannu da suna hana mutane cin abu da aka yanka da sunan Allah saboda haka ku ci kada ku lura da abun nan da suke cewa wayannan shekannu ka kuje abin da aka sa sunan Allah kuma kun sani nan an ga wata malam ga mai musulunta mace me ya take ji to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na karshen su Muhammad bin Abdul Wahhab abni Abdullah muna so ki ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to yanzu kin ba da shaida babin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad manzon shi ne mai sunanki sunanta me Sera to wani suna kike so Saratu ta yake alhamdulillah kina da miji to Allah ya baki miji na gari ga wannan wata to fakulu min ma zikra smullahi alaihi ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan shi in kuntum bi ayatihi mu'minin in kuka sace da ayoyin Allah mu'minai ne wato ya nuna kenan kamar yadda kuma ayoyi za su zo su baya daga baya suna ma mutane wato waswasin cewa kada su ci abin da aka fara da sunan Allah a yanzu a cikin musulmi ma akwai wani abu da bokaye suke yi wato in za a yi maka wani aiki na bokanci ko wani abu sai a yi kokarin cewa a kun aka ambaci sunan Allah in ambaci sunan Allah to abun fa ba zai ba ba zai ba saboda haka in busurun za a yanka da sunan aljani za a yanka in menene za a yi kada ka kawo maganan Allah cikin wannan al'amari wannan ba wani abu ne wa'ayin shedanu ne kawai fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin mu'mini bai shakkan abin da aka yanka da sunan Allah zai zo daga baya tun yanzu ana irshadi za a zo a wajabta Allah shirya da mu وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما بطلتم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين to sai Allah ya ce wa lakum Allah min ma zikra smullahi alayhi wa ma lakum me gare ku cewa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah kan shi ba ta'kidun li ibaha li ibahati ma zubiha lasmillahi min adh wannan ara wato tabbatar da cin abin da aka yanka da sunan Allah ne wadda aya ta wuce gaba me yasa ba kwa ci wa qad fassala lakum bil ko bil eh, bina'il fa'il أي بين الله وللمفعول في الفعلين وقد فصل شيني الفاعل واتو الله ne ya rarrabe ya bayyana muku abin da yake an haramta muku me yasa ba za ku ci abin da aka kira sunan Allah akan shi ba alhali Allah ya bayyana muku abin da yake haramu ne bina'il lil maf'ul wa lil fa'il kenan walil maf'ul me yasa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akan shi ba wa qad fussila lakum alhali an bayyana muku an bayyana muku waye bayyana Allah ne amma nan ba a ce Allah ba yace fil maf'ulain ko fil fi'lain lakum ma harrama alaykum ko ko wancan ma harrama alaykum fil aya wato tuharrimat alaykum al fil ma'ida harrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir ila akhirih me yasa ba kwa abin da aka ambaci sunan Allah kan shi وقد فصل لكم ما حرم عليكم الحالي ألا يا مكو بياني دكي دكي دكي دكي دكي ما حرم عليكم أبن دي حرم تا أكنكو إلا ما اضطررتم إليه سيدي أبن دي زمال لورا تا توراكو دكو تشيشي فهو منه إليه منه فهو أيضا حلال لكم in lalura ta tura ka cin abu to ya zama halal laka halatu darura lokacin lalura wal ma'ana la ma'ani alakum min akli ma zikira wa qad bayyana lakum al muharram akluhu wato babu laifin ku ci abin da aka ambata sunan Allah kan shi alhali Allah ya bayyana muku abin da ya haramta muku cin shi wa hadha laysa minhu kuma cewa abin da aka ambaci Allah bai cikin abubuwan da aka haramta domin da Allah ya haramta hurrimat alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bai hada da sunan kayan abubuwan da Allah ya ce in an sa sunan shi kakkuce ba to tunda haka Allah bai yi ba ya za a yi kuce ba za ku ci shi ba wannan aya tana kunshe da fikihu domin nan da Allah ke nunawa yana inkarin masu hana a ci abin da aka yanka da sunan Allah yana hanawa yana ba su hujja masu hana a ci abin da aka yanka da sunan Allah suna ganin kamar bai halatta ba haramun ne sai Allah ke ba su hujja me radin da Allah ke ba su ya ce me yasa ba za ku ci abin da aka yanka da sunan Allah alhali Ubangijin ya bayyana muku duka abin da yake haram kuma shi wannan dinnan cewa an yanka da sunan Allah bai cikin abubuwan nan da aka ce haram to me yasa kuma za ku ce haram ne me ka fahimta daga nan wato haramun sai Allah ya faɗa wannan haram ne wannan haram ne wannan haram ne wannan haram ne in Allah ya shiru menene abu halal maskut anhu halal inda Allah ya shuru abu halal wato Allah ne ke harantawa shi ke halartawa to duk abin da yake maskut anhu Allah ya shuru to halal ne to sannan kuma sai Allah zai ce ya haramta sai kuma lalura ta zo sai Allah ya ce na baka a halin lalura ka wannan abun halin lalura ya zama halal amma abdarura tuqaddar bi qadriha za a duba lalura a gani ka tsaya iyakan lalura masalan in kana jin yunwa ya zama dole sai ka ci alade dole sai ka kaddara zan ci aladen nan kana neman halal ba ya kuma kai da shikenan ka fara kiwon aladai ba shikenan ne zan fara cin alade a'a zan ci alade iyakan zan nemi halal iyakan zuwa halal wato ad-darura tuqaddar bi qadariha wannan muhimmi ne shi yasa duk halin da muka shiga malamai ana cewa lalura lalura lalura lalura to iyakan lalurar iyakan wato eh, kafin mu samu halal ne ba kuma shi zai hana neman halal ba domin mun yadda mun zauna akan akan haramun da yake lalura ta halatta shi ba tare da kuma ƙoƙarin samun halal ɗin da shari'a ta yadda da shi ba muna cin haramun to wa inna kafiran da yudilluna da yawa biddamma ko annas da yawa sukan fatar da mutane wa bil fathi ko yadilluna wato sukan bace bi ahwa'ihim tare da son zuciyarsu bima ta hawa wa anfusum da abinda zukarnu suke so min tahlilil maitati na halatta mushe wa gairi da sauran abubuwa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ma ya tamiduna wanda suke dogara akan shi fi a wannan wato inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin lalle ubangijin mafi sani bil da masu ketare haddi al haram masu tsallake halal su koma wato wannan aya ta sake nuna mana cewa duk abin da aka haramta nassi ne abin da yake ba nassi bane to zai iya zama haram da kiyas. in qiyas qat'i wato qiyasi ne wanda aka yanke sun yi kama yankewa na malamai in ba a yanke ba to bai zama haram kuma wanda ya ce haramun ne ya zama kaman wayannan mushrikai wa ma lakum la ta'kuluna mimma zikra smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turritum ilayhi wa inna katiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighayri ilm fatar da mutane da ilimi abu kawai kace haram malik in an tambaye shi abu in yayi kiyasi in kiyasi ne ya ga yayi kama da haram sai ya ce akrahuhu walakin laysa bi haram domin harshen shi na tsoro a gaban Allah ranar tashin kiyama ya ce na ce ma mutane abu haram ne Allah kai baka ce ba to ya malaman mu ne yanzu ko mai haram boko ma haram ne to ina aka ambata cewa boko haram ne da za ka haramta shi ba ka tsoron ka je gaban Allah gobe ka ce ma Allah na haramta musu yin karatun boko ina Allah ya ce an haramta shi ne Allah ke tambaya nan wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma taraytum ilai ina ne Allah ya bayyana daki daki daki yace akwai wani ilimi sunan shi boko akul kada ku yi shi to in bai ce ba kenan boko halal ne to balle wani abu ne ya halatta boko ba ma wannan ya halatta boko ba Allah da ya ce ikra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijin ka kayi karatu wannan karatu da aka ce kayi umurni ne wannan umarni kullum an baka umarni sai an gaya maka me za ka yi a umarnin ko yana da mai maf'ulun bihi ina ce ikral kitab ka karanta me na baka littafin da zaka karanta to nan ya sai zo mutlaq sakakke ikra ba ce kitab ba ba ce watlu kaza ba ikra kawai zo maftu mutlak to irin wannan kai baka da iko ka kayyade shi abu Allah ya sake shi kai kuma ka zo ka kayyade shi a baka da iko saboda haka ku karanta me komai ya zama a kowane fanni akwai wanda ya kware a wannan fanni fardu bil kifaya kan ba mutane misali yanzu ka je america ko israel din nan ta tambaye su ina neman professor professor nike nema na ilimin sauro yanzu a nuna maka su professor ne ya san sauraye iri-iri amma bari mu fara da wannan masallaci ina professor da ya san sauro Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah zai jin kunya ba da misali yayi sauran nan ne fa dan ya zama misali gare mu afala yanzuruna ila al-ibili kayfa ne khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa dan ku duba ku gani duk abin da Allah ya halitta ya yi shi da hikima don a karanta shi a sani kun ga ko da muna da professors in sauro wannan anopheles mosquitoes da yake kawo mana malaria da tuntuni sun gane maganin shi sauro Allah na azabta mu da sauro yana kashe yaran mu na mutuwa mata na zubar da ciki dan sauro malaria amma mun ki karatu musulunci shine karatu kuma karatu komai karanta komai ba a bar komai ba Allah duk abin da ya aya ce da misali ya kamata kowane al'umma ya zama akwai mai wannan karatu wannan fanni ba wani abu haramun sai abin da Allah ya fito da shi ƙuru-ƙuru daki-daki mufassal ya ce wannan haramun ne shi ne haramun duk abin da Allah bai bayyana shi ba daki-daki ya buɗe shi to baka da ikon ka ce haramun ne. da amma mutane da ya nashi ɗan kiyasi sai ci haram abin da yake zuwa mu anan amma daga ba za mu yi bayanin shi insha Allah shi ne yadda suke cewa interest na banki haramun ne in ka tambaye su ya yaka ya zama haram sai su ce kiyasi muka yi me yasa kiyasi ina gaya muku hujjar me yasa kiyasi to min ai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna amfani da zinari da azurfa a kuɗi to yanzu kuma tunda ba amfani da zinari da azurfa a kuɗi sai muka samu wani sabon kuɗi wanda ake amfani da shi saboda haka duk abin da ya shafi zinari da azurfa ya shafi shi ma wannan kuɗin saboda haka mun yi kiyasi mun ɗauko haramcin riba az-zahab wal fidda mun da ita akan fulus saboda haka haram ne shi ma shine hujja ba wata hujja to waye koya maka wannan kiyasi domin fulus din nan akwai shi tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai shi Abu Zar Abu Zar yana Sham tare da Muawiya yake cewa na yaknizuna adh zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'azabin alim wannan aya ta ce kada ka rike zinari da azurfa ya kwana in kana da zinari da azurfa yau yau din nan ka kashe su kakka barya ya kwana in ya kwana kana masu yin taskar zinari da azurfa kuma ran tashin kiyama za mai da shi wuta a kona ka da shi hankalin mu'awiya ya tashi abubakar wannan ayar da kake karantawa an saukar da ita ne a yahudu nasara ba a saukar da ita kan musulmi ba ya ce a'a hadda musulmi za ka ci to a kai aika shi wurin Usman bin Affan a Madina khalifa a gaban sahabbai aka mishi lajina Abu Zar ya zo wannan ayar da kake faɗa an saukar da ita ne a kan yahudu da nasara wanda suke cin na amwalan nasu bil batil wa yasudduna an sabilillah sai ce a'a hadda musulmi saboda haka mutum bai halatta ya bar zinari da azurfa a gidan shi su kwana sai dai ya kashe su Uthman bin Affan da sahabai suka ce a'a mu ba mu ji wannan fikihun ba kuma ba wannan ta'awilin muka sani ba kuma ya saba muna mu dukkan mu ijma'in mu saboda haka yana daga cikin sababin da aka ce to kai tun da shi kuma yace shi shi iyakan fahimta shi ne kuma shi ne mazhabin shi sai safai suka ce to bari dama in ka kawo nazariya sai a yi practical ko a gwada a gani shi nazariya ka ta yi daidai suka ce a ɗauko cikin rabon shi na baitul mal a bashi za ka ɗauko zinari da azurfa goma sha bakwai na ka rabo gashi ingo sai ya tafi yana da jariya yarinya baiwa ya ce ingo wannan kuɗi rabona ne na baitul ki je kasuwa ki sayo muna duk abin da muke bukata kashi ɗaya gaba ɗaya kakaf mu kashe su yarinya ta je kasuwa ta saye ta saya ta saya ta saya kuɗi ya rage ta dawo abu zar na sai muna duk abin da muke bukata amma ga kuɗi ya rage guda bakwai sai ce to to ki koma kasuwa ki canja wannan zinari da azurfa a baki fulus wato kudin da ba zinari da azurfa ba ki dawo don mu ajiye don gobe wai sahabin da ke mugun tsanani game da zinari da azurfa shi kanshi ya ce in ka mai da su fulus ba komai ka ajiye to wa ya gaya muku sannan aka zo aka bi a immatul fuqaha Ahmad Malik Abu Hanifa Shafi'i dukansu da Malik suka ce ba a kiyasin zinari da azurfa da fulus to wa'annan malaman ina suka samu wannan ilimi ina suka samu ilimi wannan wannan ku gode wa malam malam arabiyatul alam islami malamai sun taru irin wannan hujja ya kawo musu da suke kokarin su ce interest ribani ba wai a koye yi shi ba ko ku ɗaliban ku haka a'a a majalisin malaman duniya domin shi ya karanta fikihu, ya karanta fikihu. duka imma sun ce ba a kiyasi da fulus shafi'i nassi ya faɗa nassi cewa wannan fulus ɗin urudu tijara ne kaman kaya ne kaman atamfa ne kaman masara kaman abubuwa ne wanda yake a kayan tijara ahmad bin hanbal shi ma yace la riba fi fulus babu malik ma yace la riba fi fulus amma an ce in za a canja fulus da eh, da ma mala yake akrahu ina karhanta shi amma walaysa bi haram ina karhanta shi domin yayi sura shi tayi kama da ta ne ta riba amma ba haram bane domin ba kayan riba ne ake yin wannan ba to yaushe zama haram za su tashi gaban Allah gaban Allah su gaya ma waye Allah ya haramta abu sai ta kawo hujjoji da babu to kun ga abin da muka gane wannan fat na Allah ne wato Egypt wata ƙasanta ake kira Qaba tana hannun Isra'il Isra'il ta kwace ba Egypt ƙasa Qaba sai suka kai wa Isra'il hari ranar da suke bukinsu na addini sojojin Misra suka tsallaka su kwato kasar su ba wai su shiga Isra'il ba fa kasar su za su kwato sai tura suka da hadari da America da Faransa da Ingila da jiragen sama suka shiga an wato bangaren Isra'il suka taya ta yaƙi na kashe sojojin Egypt kai tsaye ba wani abunan kwana nan aka rinjaye sojojin Egypt aka kashe musu soja aka ce duk sojan da ya tsallake wannan bai dawo ba sai Faisal kin Faisal na Saudi Arabia Allah da malan ga musulunta na ne kake ji Hausa ko Turanci Hausa to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka da manzannin shi duka na kashe su Muhammad bin Abdullah so kai kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kai ba da shaidan ba an bauta da gaskiya sai Allah muhammad manzon shi ne a sunanka suna eh, eh? pleasure pleasure to wani suna kake so muhammad ka zaɓe babban sura to ga taimakon bayan Allah ina da tufan ko to alhamdulillah hada shi da yan kwamiti ina fata suna zuwa ne to sarki Faisal ya ce America ina baki mai Ingila ina baki mai kuma akan sauƙaƙe muku wannan sannan haka tsakanin rana ku zo ku ku bi makiyanmu ku taimaka musu sai ce to mu ma za mu yi amfani da makaminmu na mai za mu hana ku mai sai tsinke mai 1973 aka yaki faisal ya yi oil embargo turawa suka wahala lokacin eh, sanyi kuma allah wani shekarar ta yi sanyi suka wahala sai turawan suka rantse suka ce man nan sai ya zo ya fi wato sai ruwa ya zo ya fi man nan arha sai ruwa ya zo ya fi man nan arha a ashe akwai wani ba ƙauyen balarabe a cikin desert zai iya taɓa rayuwar turawa abinda suka yi na farko sai suka aiko mishi kanin shi li'ab kanin shi li'ab ya zo ya kashe shi da ya kashe faisal sai tura suka ce yanzu za su dinga ba za su yadda ba suna sayan mai kullum kullum za su yi rami su yinka tara mai rizal wanda za a yi wata shida ma ko da ya yanke kafin su je su warware hanya sun san ma'ana suke su je su warware hanya akwai rizal to wannan rizal din nan da za su yi ma'anan shi yanzu za su yi ɗebo mai kawai kai tsaye zuwa Amerika suna tara shi to wannan man nan kun ga ya fita daga mai ya koma dala ko ba haka ba ya fita daga mai ya koma dala to ai mun kwace musu man su to kuma za su kwace muna me za su kwace muna dalan mu sai 1975 sai aka ce ai islamic development bank banki tun 1945 yake cikin saudi arabia da aka gane mai ta bankuna suke sayar da mai suna samun su tun 1945 1975 aka yi islamic development bank karkashin sarki fahad islamic development bank ya tara malaman duniya a makka 1976 ku zo a yi meeting menene matsalar shine interest da ake samu a banki haram ne riba interest da ake samu riba ne malaman duniya banda malam da wani bamisire da wani dan siriya su uku kaɗai suka ce wani irin riba in ka ba banki banki kudin nan ɗauka yake ya kai a yi fatauci banki kaiwa yake a yi fatauci ba wai yana bayarwa ba ne don taimako in kana ciwon zuciya ko matarka za ta haihu baka da kudin a yi mata operation ba wani bank manager nan zai zai baka kudi wai zuciya kana ciwo ya ce ah ya zan baka kudi ka je ka mutu kuma kudin mutane fa ba maganan taimako ba ne magana investment ne istismar banki kawai yana ba da kuɗi inda za a juya kuɗin saboda haka manaja in ya ga kai ba za ka iya juya kuɗin ka dawo da shi ba ma ba zai baka ba farko ma ba zai baka ba to ya za irin wannan mu'amala a ɗauki kuɗinka a je a juya a yi kuɗi sai kai kuma baka da rabo a ciki don ka samu rabo haram to abinda kuke so ni ina ummul qura da naga wannan mitinin ashe a jami'a ce ummul qura aka yi shi 1976 muka karanta muka gani shikenan zaka iya fahimta wato matsalar riba bata shafi duniya musulmi ba ba wanda ya damu da ita sai 1976 aka tara malamai sannan ta shigo muna alamul islami cewa banki cinikin da suke yi fataucin da suke yi in ya dawo maka kai kai wanda aka dawo maka ya zama haram da aka yi mitin mafi yawan rijiya malamai suka ce haram ne aka buga aka faɗa duniya ta ji sai sarkin ya fito ya ce to saudi arabia da tana aiki da shari'ar musulunci kuma ga malamai sun yi ce Eh, haram ne ba faɗi kuma minority wanda suka ce ba haram ba ne ba saboda haka ita saudi arabia in ta sayar da manta wato eh, a'a in ta sayar da mai kuɗin sayar man ne kadai za ta karɓo uwar kuɗi kawai za ta karɓo alhali america in america ta sai kayan ka shigo da kayan cikin ƙasar kuɗin da za ta baka ita fa za ta baka kuɗi sai ta ce kuɗin nan sai na ajiye su a ƙasa ta sun yi wata shida kuɗinka ne ba sai sun yi wata shida su nuna a jijjiya a yi aiki sai kuma a baka kuɗin ka da kai ma ribar aikin da aka yi alal akal sun samu ma mutanen su ne za a baka ribar kai ma saboda ka saudi arabia ya kamata ta karfi kuɗin manta da kuma interest inda kuɗin man zai tara sannan kuɗin nan biliyoyin kuɗi ne biliyoyi sai suka zo sarki da kanshi a nan ya ce a'a haram ne saboda haka mu kawai capital za mu karba shi ne malam ya ce da wannan kuɗin suke taimakawa isra'il suke yakin ku sai sa wani babban malamin su yanzu nan salih bin babban su wuta na je wurin shi yace abu karajulun aqil mahaifinka mutum ne mai hankali to da malam na tsoron jama'a zai faɗi wannan shi ya gane gaskiya kawai haka yake faɗa saboda haka don Allah ku bar ni duk abin da na gani in faɗa in baka gane in baka gane yanzu ba zai yi gobe ka gane eh haka tori akwai bambanci to Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko saboda haka me ya kawo wannan maganan haramta abin Allah bai haramta ba sai muka ga ah, ai ashe yaɗa wannan abu a cikin alamul islami wani abu ne kuma daga baya zai zo ya cuci wa musulmi so turawa suke yaɗa shi su suke yaɗa shi kuma ba sa son mu yi conventional bank aka samu wani pakistani ya gane wayon banki ya je Luxembourg ya buɗe bankin musulmi BCCI ko ya buɗe to musulmai masu kuɗi masu rijiyar mai sai suka dinga kai su wurin shi har aka ce a wani lokaci shine bankin da ya fi girma wato eh, abin nan eh, ya fi saurin girma a duniya nan take suka ma mai nan shari wai yana hada-hada da kwayoyi kuma yana ba falastinawa terrorist lokacin ba al-qaida sai falastinawa ne terrorist ko yana ba su makamai saboda haka aka kulle wannan bankin aka zo Najeriya ma aka kukkulle bankin eh eh to don su samu kame shi aka rufe banki domin kada yi munafasa da bankin su sai su matsa mu dole wai sai dai mu buɗe islamic bank me islamic bank wai kuɗin da ka ajiye shi za ka zo ka karɓa ko bayan shekara goma ko ko in bankin ya baka kuɗi su kuɗin nan zai karɓa ko bayan shekara goma domin an samu ƙari ai ƙari ya zama mai a nasu abin da din to ma'anar shi kenan banki ba zai bayar ba kuma kai ba za ka kai ba abinda kawai ya sa mutane suka tsungumu ana ta sa kuɗi a islamic bankin ɗin domin da ya fito saɓanin wannan aƙida aƙidan mutane da son bauta wa Allah ya sa suka kai kuɗin alhali shi kuma tijara da kuɗi ba magana aƙida ba ne maganan iyawa ne ina kasuwa take da sauki in sayo ina take da tsada in sayar ba maganan wai musulmi ko wai yahude shi yasa suka taƙaita kuɗin musulmi baya be girma kaman bulan-bulan be girma kaman bulan-bulan bunƙasa sannan kuma duk yadda islamic bank ya so ba zai iya bada bashi ba domin Allah ya ce wa in kana zu usratin fa nadiratin ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in mu'amala ce ta riba ta riban ta gaske wadda aka ittifaki a kanta ka bada kuɗin kuɗin dinari da azurfa wanda zai dawo maka da su sai zo ya ce zu usra ina cikin wahala ina cikin wahala fa nazira sai Allah ya ce ka jira shi ilal maisara har sai ya samu sauki ko shekara nawa ne wa anta saddaqu ka ce kai to tunda dai kana cikin wahala ma na baka sadaka ka tafi khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah na maganan ciniki ne da bunƙasa arziki da abubuwa a nan wurin a'a yana maganan taimako ne to sa islamic bank ba sa iya fitowa gadan gadon suna ta bada loan ba su iya yi to musharaka mudaraba ai kamfani ne ba banki ba abin da ke faruwa kenan to sai kuma suka yi wani wayo a turai kamar city bank ko wani bank sai ce na buɗe islamic window wato kofar musulunci za ku gani wayo banki ne na turawa amma sai su ce tunda ku ba kwa son interest ga kofa na bude muku ku kawo window na bude muku kuɗin da za ku kawo mu'amalar da ta dace da addinin ku kaɗai za mu yi ba interest saboda haka musulman america duk sai su kaman inda ake so su tara kuɗin su a kofar nan inda ba interest to wani irin kamfani ne ake ba interest an ce kamfanin furniture kamfanin yin teburi kamfanin kamfanin da dai ba su kai ba su da wani mahimmanci a iktisad na amerika amma kamfanin jirgin kasa kamfanin wuta kamfanin telefon kamfanin motoci manya-manyan inda ake miliyoyin kuɗi musulmi sun haramta ma kansu su samu ribar da ake samu daga waɗannan kamfanin domin su ba za su iya yin eh, eh, loss and profit ba kun ga aita kuɗin musulmi a wani zawiya wani bangaren e-, economy na america yadda ba zai girma ba da abinda suke tsoro musulmi yadda muke da mai inda kuɗinmu na girma a america za mu zo wata mu zama musu kamar yahudawa domin yahudawa sun kange america domin kuɗin da suke da a ciki da kuɗin saudi arabia ci gaba da hayayyafa a saudi arabia da yau shugaban america a riyadh ake naɗa shi kuɗi saboda haka in bamu da fiƙihu sai a cuce mu da addinin mu ya aka yara suka fito a ƙasan nan matsalan mu matsalan mu shine fa ilimin bokon nan ba mu taɓa samun matsalan ala rammobi ba ko an taɓa samu ka je bai ka tambaya akwai randa ba ala ma akwai randa ba liman matsalan mu shine ba likitoci ba injiniyoyi ba kaza ba kaza wanda boko ke fitarwa kuma da shi tura suka yaƙe mu da wayannan ilimin suka yaƙe mu ba da rashin wayannan ba sai kuma su zo su fitan muna da yara domin sun ga yanzu layi muke yi kowa na so ya kai dan shi university yi karatu sai aka fito muna da boko ma haram ne a ta kawai maka ayoyi boko haram ne kaga an yi amfani da addini an cuci mai kuma addini ko a zo maka kada ka shiga siyasa siyasa kafirci ce ai don kwadaitar da mutane siyasan ne don ma ya kwadaitar da ku shi ya kawo mayan maganar da ta shahara cewa siyasa ta fi sallah ne muhimmanci kwadaitarwa ne kawai in ka ɗauke ta fiye da haka to baka malam adalci ba ku shiga domin ta hanyar siyasan nan ne za ku iya canje-canje sai ga shi kuma siyasan nan ta kawo mana shari'a cikin ƙasar nan kuma kowa ya ga amfanin shari'a nan domin da ko ina ka je ko na lungu gidajen waye ne gidajen karuwai da gidan giya alal akal wannan ma suturta wannan da ta nuna kuma wannan haram ne a ciki ba karamar rahama muka samu ba kasan nan amma da siyasa an yi shi to shi yasa kada ka haramta abinda Allah bai haramta ba abinda Allah ya haramta nasfi ne gashi na rubuta kuru-kuru kowa na gani in mun kiyayi abinda Allah ya haramta wanda yake nasfi ne to mun tsira ga abubuwa na da yawa muke nasfi Allah ya haramta amma gashi nan muna yi to su ne ya kamata mu kiyaye cuɗanya maza da mata Allah ya halatta ko ya haramta ya me ban ji ba halal a haram Allah ya hana ikhtilat wai za su altubu hunna mata'an fas'alu hunna min wara'i hijab akwai wani ya musu to amma ya muke za zuwa dame ka da wani abu wanda can Allah bai haramta ba a ce an haramta me muke yi mu raba matanmu da maza a makarantu a asibiti a kasuwanni a abu me muke yi wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Allah akwai wata baiwa Allah da ta kawo Qur'anai wani bawan Allah ya kawo Qur'anai guda biyu ya kawo dari nawa sai kurale guda biyu to Allah saka mishi da alheri amin amin sannan kuma tambayar da muke da shi mun ga yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda ya shafi kusan wasu 'yan kasuwa kuma yana da muhimmanci na farko eh. yana cewa ina neman karin bayani akan wannan matsala tawa malam na noma tumatir malam na noma tumatur kudin shi ya kai miliyan daya shin zan fitar da zakka akan haka sako daga ɗalibinka aliyu hamza angon geri kwaro kaduna to a tumatur bai cikin abubuwan da ake fitar ma zakka domin ba a ajiye shi ba a sashi kuma buhu kuma ba a cin shi abinci saboda ka bai cikin abubuwan da ake fitar ma zakka amma me hmm. da ya sayar da shi miliyan ɗaya wannan kuɗin in sun kai shekara ɗaya akwai zakka a cikin su shekara mai zuwa eh shekara mai zuwa ba cikin kuɗin ba a shekara mai zuwa eh. in sun tsaya to bai kashe su ba na dama maganan kudin ne da ya samu wani eh, sai sun shekara to na wannan oh, kaman kaman a ce yana yana eh to abinda suka ce wanda ya kasance kudaden shi ko cinikin shi kudin na zuwa mai kadan kadan kadan kadan kuma suna fita sai ya ayyana wani wata daya a wannan watan sai yin fitar da zakkan shi in sun kai nisabi kawai ya dauka eh. eh, cikin cinikan cinikan da yake yi ba eh,